النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا ما سبي بيوم تولنا كفا مي البركة واتو كفر وصال a harshen hausa gidan telebijin din wato alusal na harshen hausa bayan sallamar musulunci kamar dai koyaushe wadda ke tare da ku a waɗannan jerin darussa kan falalan uwayen muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar hamza kuma in ba a manta ba abubuwan da muka yi a darussan baya kusan wato bayani ne akan wane ne su waɗannan uwayen muminai ɗin ta yadda a cikin waɗancan darussan an yi bayanin wace ce khadija sa'an nan wace ce sauda wa kuma wace ce aisha radiyallahu anha da hafsa da zainab bintu khuzaima ah, muna bayani kan ta shida daga cikin waɗannan mataye masu albarka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen muminai a cikin bayani akan wace ce ita ummu salama muka tsaya a wancan darasi na ƙarshe don haka in dai ba a manta ba na yi bayanin menene sunanta saboda ummu salama kamar yadda na ambata alkunya ne kuma ta shahara da shi sunanta ta gefe guda shi ma sananne ne sunanta hindu mahaifinta kuma ya shahara da abu umayya wato shi ma alkunyansa ne sa'an nan sunansa kuma huzaifa wannan matar na bayyana mana cewa a jahiliya ana lakabi wa mahaifinta da zadun rakib abinda ake nufi da wannan lakabi kuma shine wato shine mai yin guzuri ga abokan tafiyansa saboda wato tsaban kyauta da mahaifinta ya siffanta da shi kuma dama dai siffar kyauta siffa ce da aka san larabawa da ita tun a jahiliya to shi mahaifin nata yana da wato wani ƙarin siffantuwa kenan da wannan siffa ta kyauta ta yadda duwar zai yi tafiya da su yakan ɗauke musu nauyin abin da za su ci su sha su yi bukatansu a hanyarsu na tafiya da kuma garin da suka je lokacin da suke waɗancan bukatun nasu har su dawo to dai ita wannan baiwar allah a wancan darasin na ambato mana na sabarta tun daga kan mahaifinta kakanta na farko har kuma kakanta da suka yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ita wannan baiwar Allah tana daga cikin waɗanda suka yi hijira na farko-farko ita da mijinta da ake kiransa abu salama ita ummu salama mijinta a wancan lokacin wadda bayan rasuwansa shine manzon Allah sallallahu alaihi ya aure ta abu salama tana daga cikin mataye da suka yi hijira hijira guda biyu da aka yi zuwa garin habasha an yi na farko da ita cikin adadi kaɗan wadda ba su kai 20 ba mutane goma sha wani abu sa'an nan bayan dawowansu a hijira na biyu wadda yawan wadda suka yi wannan hijiran sun kai mutum tamanin nan ma ita da mijinta diddai sun kasance sun yi wannan hijiran sa'an nan kuma ta yi hijira ita da mijin nata ya zuwa garin manzon Allah sallallahu Madina bayan komawansa wancan birni din kenan kai har ma malaman tarihi suna cewa ita ce farkon macen da wato ta tafi zuwa ga madina a matsayinta na mai hijira kusan ana ambata wannan akan wannan baiwar allah ɗin hiya awwalu za'ina dakhalat ilal madinati muhajiratan ita ce farkon wato mace da ta shiga garin madina a matsayin mai hijira kenan ta yi hijira zuwa ga habasha na farko ta yi na biyu sa'an nan kuma ta taho madina wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mijinta din nan abu salama ya rasu sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta kuma ya aure ta a cikin watan shawwal na shekara ta hudu cikin watan shawwal na shekara ta hudu bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma auren da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan baiwar allah ɗin malamai suna cewa kamar tasirin zikiri da ta yi lokacin da musiba ta same ta na rasuwar mijinta shi yasa Allah ya canza mata da wadda ya fi shi alkhairi lallai musulunci ya zo da cewa duk wadda Allah ya jarrabe shi da wata musiba ana so ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba ce ta mutuwa ko watanta ana so mutum ya mayar da al'amari gaba daya ya zuwa ga Allah subhanahu wataala ita wannan baiwar Allah da mijinta ya rasu sai take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma sai ta zama tana ta tunani hadisin ya bayyana cewa idan mutum yayi haka Allah zai canza masa da abin da ya fi wannan alkhairi ita kuma ta san halin mijinta ta san yadda suka zauna zama na daɗi da fahimtar juna har ma tana fahimtar kamar shine mafi alherin mazaje in banda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kuma kawowa a tunaninta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi aurenta don haka a lokacin da ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dai yarda da cewa Allah zai canza mata da mafi alkhairi akan abin da ya same ta amma kuma ba ta tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi zai turo mata yana neman aurenta sai kuwa manzon Allah sallallahu alaihi ya turo yana neman auren wannan baiwar Allah haka kuma Allah ya hukunta suka yi aure da manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lallai kuwa Allah ta ya mata canji da wadda ya fi mijinta na baya alkhairi sau ba adadi to sai ta kasance daga cikin uwayen muminai kamar yadda waɗanda suka gabace ta suka zama kamar haka kuma wannan baiwar Allah ɗin ta rasu ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kidan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi shekara kamar hamsin da biyu sa'an nan sai ta rasu kuma ita ma tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka binne su a shahararriyar makabarta da take Madina wadda ake kiranta al-Baqi' kai malamai ma suna ambatowa cewa wannan matar ita ce ta ƙarshe daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta rasu kenan kusan bayan rasuwansa suna cewa ita ce matar ƙarshe duk sauran 'yan uwanta guda tara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su sun riga ta rasuwa ita ce ta ƙarshen su yayin da wasu kuma suke cewa a'a ba ita bace yar uwarta maimuna ita ce mata ta ƙarshe da ta rasu amma dai abin da ya fi inganci shine ita hindu bintu huzaifa wato ummu salama bintu umayya radiyallahu anha wa ardaha ita ce mata ta ƙarshe daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta riske shi to dai wannan ita ce mata ta shida daga cikin uwaye uwayen muminai da fatan Allah ya yarda da ita kuma ya ƙara yardar da ita mata ta bakwai daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin uwayen muminai ita ce Zainab bintu Jahash a baya na ambaci zainab bintu khuzaima kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata guda biyu a lokuta mabambanta wadda suke da suna ɗaya waccar zainab sai dai ita bintu khuzaima wannan kuma zainab bintu jahash Allah yarda da ita kuma ya ƙara yarda da ita a cikin zukatan muminai baiwar Allah nan kamar yadda muka saba nasabarta yana komawa ne zuwa ga mahaifinta jahash shi kuma ɗan ri'ab ɗan ya'mur ɗan sabira daga ƙabilan asad daga asad daga kowace ɗan huzaima ɗan mudirika ɗan ilyas ɗan mudar ɗan mu'ad ɗan adnan to dai akan adnan ita ma ta yi tarayya da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin jerin wato dangantakanta kuma ita ma wato asadiya ce saboda cikin kakanninta kamar yadda ya gabata ya gabata cewa min sa'ad ibn khuzaima tana cikin waɗannan jama'a ɗin don haka shi yasa ake ce mata al-asadiya kuma wannan baiwar Allah ɗin Zainab bintu Jahash 'yar gidan goggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar wannan baiwar Allah ɗin ‘yar uwar mahaifin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ne Abdullah dukkansu daga Abdul Muttalib don haka ita ‘yar gwaggon manzon Allah ne sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wace ce ita wannan baiwar Allah ɗin umaimatu bintu Abdul Muttalib ita ce mahaifiyar Zainab bintu Jahash Zainab bintu Jahash ta musulunta da wuri kuma tana cikin mata da suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin mata da suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba yana nufin cewa lokacin da ya yi hijira da shi da abubakar da kuma mai nuna musu hanya akwai wannan matar a'a malamai sun faɗi wannan suna nufin ita ma dai ta yi hijira ne daga garin makka ya zuwa garin madina wato ta bi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam annabi sallallahu alaihi sallam ya aure ta ne a shekara ta biyar bayan hijiransa idan aka lura za a ga cewa an jera matan gwargwadon shekarun aurensu da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. duk da cewa ko wanda suke ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya aure ta a shekara ta uku bayan hijiransa kuma ita wannan baiwar Allah ayar hijab aya da take umarni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matansa da 'ya'yansa da matan muminai su kusantar da hijabinsu ƙasa ya sauka ne sabida ita wannan baiwar Allah wato sababin saukar ayan ita ce wannan mata mai albarka kuma ba saɓani tsakanin malamai cewa kafin wannan baiwar Allah ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a wajen bawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi wanda ake kilansa maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam zaid ibn haritha ta kasance karkashin wannan bawa din a matsayin mijinta Allah subhanahu wata'ala ya hukunta rabuwan aurensu kuma ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya aure ta domin a yi a wargaza wata al'ada da mutanen jahiliya a kuma ɓata ta suke kai na cewa idan ka riƙi mutum a matsayin ɗanka wadda suna yin wannan ɗin a jahiliya to idan da zai sake mata ba za ka aura ba haka kuma idan da zai rasu ko za ka rasu akwai gado a tsakaninku to a takaice dai akwai wasu ƙudurce kudurce na mutanen jahiliya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wannan baiwar Allah da take karkashin tsohon bawansa da ya yanta shi domin a wargaza wannan al'adar kamar yadda Allah ya yi bayanin ta dalla-dalla a cikin suratul ahzab kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangiji ya masa umarni cewa ya aure ta din bayan sake ta da mijinta yayi kusan zai zama kenan ba ma ya aure ta ba ya aura masa ita haka ayar ta nuna dan zai zo cikin falalanta tana ta kasance tana alfahari wa sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abu guda biyu na farko tana cewa duk cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce danginsa na jini kuma haka ne don ya gabata ita 'yar gwaggonsa ne wato 'yar uwan mahaifinsa na biyu kuma tana cewa wato kudin nan iyayenku da danginku su suka aurar da ku ni kuma Allah shi ya aurar da ni wa ma'aikinsa daga saman samai wato na bakwai to dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa ya aura masa ita sai kawai ya tashi ya shiga wajenta ba tare da ya yi izini ba tunda ta zama matarsa kuma ba a ji aka yi kokarin daura aure kamar yadda ya daura aure da sauran ba saboda Allah subhanahu wataala ya daura musu aure din shine Allah yake cewa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka kai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadu minhunna watara wannan kuma bayani a kansa zai zo a lokacin bayanin wato keɓancaccen falalanta da take banta da shi akan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar allah ta rasu ne a garin madina a shekara ta 20 ta ma ta rasu ne kamar yadda yawa yawan matansa so rasu a garin madina kuma an binne su a makabartan baƙe. to ita ma ta rasu ne a garin madina kuma ta rasu a shekara ta 20 kuma ita ce farkon matar da ta fara riskansa har ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa ya bayyana cewa wacce za ta riga ku riskana ita ce wadda ta fi ku tsayin hannu har matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna gwada tsayin hannu su ga wace ce tafi tsayin hannu to amma ba haka yake nufi ba wadda tafi yawan kyauta da wannan baiwar Allah ta fara rasuwa wato bayan rasuwansa da shekara goma kenan sai suka fahimci abin da yake nufi da tsayin hannu domin ita ba mai tsayin hannu ne da tafi ɗaukacinsu ba tsayin hannu a hannunce ba tafi daukacinsu tsayin hannu ba sai dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan ne wadda ta fi ku kyauta wato mace ce mai wato tsaban kyauta da kuma abin hannunta ba shi da baya rufe mata ido Allah ya ba mu sifa ta kyauta da kuma sifofi da halaye managarta kuma wannan baiwar Allah an binne ta ne a makabartan baƙe Allah ya yarda da ita kuma ya ƙara yardar da ita to wannan da ita ce mata ta bakwai daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma sha ɗaya wadda muka ce a matashiya na darasinmu mai albarka ko jerin darussanmu da muke fatan Allah ya sa albarka a cikinsu eh, za mu ambace su sa'an nan kuma mu ambaci falalan nasu daga baya mata ta takwas daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma uwa daga cikin uwayen muminai ita ce juwairiya bintul harith juwairiya bintul harith a yadda ake karanta sunan wannan baiwar Allah din da jimun mai domma sai kuma wawun da fataha juwairiya haka sunan yake kar a ce juriya kar a ce jauriya kar kuma a faɗa kamar yadda hausawa a wurare da yawa suke faɗa zuwaira sunan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma za ka samu musulmai da yawa suna mata wato mai suna toke shine juwairiya bintul haris jerin nasabarta kuma kamar yadda dai muka saba ita ce juwairiya 'yar harisa 'yar abi dirar ɗan habib ɗan juzaima wane ne juzaima shine al-mustaliq al-mustaliq za mu ji yakin da ake kiransa ghazwatul mustaliq ko mustalaq kusan ana danganta shi ne da wannan bawan allan ah, shi kuma wannan juzaima da ake ce masa mustaliq dan gidan amr dan rabi'a dan harisa dan amr sa'annan wannan baiwar allan a ta bangaren ƙabila ita khuza'iyya ce mustalaqiyya khuza'iyya mustalaqiyya ba ta cikin waɗanda suka yi hijira daga garin makka ya zuwa ga madina tana ta yankin wato madina ne can eh, cikin ƙabilan banu mustalik kuma ta kasance an kama ta lokacin da aka je wannan yakin eh, da ake kiransa ghazwatu bani mustaliq sai ta kasance cikin rabon wani bawan Allah da ake kiransa Thabit ibn Qais to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi Thabit din ya rubuta mata wani kuɗi da in ta biya ta zama yancacciya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mata wannan kuɗin ya kuma aure ta wato wancan kuɗin da ya bayar a matsayin sadakin ta kenan shi yasa malaman fikihu suka fitar da hukunci a nan cewa idan aka je yaƙi aka kama baiwa idan wadda aka sa ta cikin kasonsa ya rubuta mata suka yi yarjejeniya shi da ita cewa idan har ya biya afwan idan har ta biya wannan kuɗi ɗin ta zama yancacciya idan da mutum zai biya mata da nufin wannan ɗin ya zama sadakinta sai ya zama aure ya abinan kenan a tsakaninsu sai a nemi sauran sharuɗa na kamar siga an samu sadaki da kuma jagoranta ya zama kamar waliyinta da dai sauran abubuwan da ake bukata lokacin aure annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biya mata wannan ya kuma aure ta a shekara ta shida bayan hijiransa ya aure ta a shekara ta shida bayan hijira wannan matar ta kasance mace ce da namiji ba zai ganta ba face ta jaransa kuma musulmai sun yi kara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mata wannan dukiyan akwai mutane da yawa na ƙabilanta wadda suna hannun musulmai a matsayin fursunonin yaƙi da aka kamo su sai musulmai suka yi kara saboda ta zama uwar muminai sai suka sake duk 'yan uwanta wadda suke daga ƙabilanta bani al-khuza'iyun al-mustalaqiyun kenan wato wadda suke kabilan khuza'a kuma yan bani mustaliq sai suka sake su suka mayar da su su ma yantattu har ma suka ce ai sun zama wato surakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane daga cikin su ya zama sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bai dace mu kuma mu ci gaba da rike su a matsayin wannan kuma yana nuna wato yadda musulmai suke daukan manzon Allah suke darajan tashi kamar yadda ubangiji ya nemi su darajan tashi su bashi kima da matsayin da Allah ya bashi wannan kuma yanta yan uwanta malamai suna ambatansa a matsayin yana daga cikin albarkan wannan baiwar Allah ɗin ga mutanenta kai har ma suna cewa ba a san wata mace da tafi girman albarka wa mutanenta ba fiye da wannan wato baiwar Allah juwairiya bintul haris ah, al-khuza'i al-mustalaqiyya kuma ta kasance tana daga cikin mata masu yawan ibada masu yawan ambaton Allah da yawa ita ce matar da wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallan asuba ya same ta a gunda ta yi sallah tana ta ambaton Allah ya fita ya ɗau dogon lokaci ya dawo bata tashi daga wannan gun zikiri da take yi da ambaton Allah da nau'ukan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ba wato har ya dawo ya samu bata kammala zikirinta ba bayan ya ɗauki dogon lokaci shi ne ma yake ce mata ni ko na faɗi kalmomi guda hudu bayan ki wato bayan na barki kina zaune a nan na faɗi kalmomi guda hudu wadda ladansu yana da yawa har ma yafi abin da kika yi ta yi takaice a nan dai ya nuna mata wannan zikirin da ke da wato gwaggwaɓar lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wata'ala tare da kuma karancin lafazinsa wadda shine subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan zikirin yana da muhimmanci subhanallah ina tsarkake Allah gwargwadon halittansa wato ka ce subhanallah guda ɗaya da bakinka amma kuma ka ce a ninninka tsarkake Allah ga barin abin da bai cancanci a siffanta shi da su ba ga barin na ƙasa kana yin wannan gwargwadon halittun Allah ya yawansu yake halittan Allah kaga in aka ce ka kirga su wadda ma kawai suke cikin ɗakin da kake ciki sun fi ƙarfin ka kirga su yaya kuma in ka fita ya in ka fita cikin sararin sammai guda bakwai da ake da su ko kuma ƙasai guda bakwai ka ce kana tsarkake Allah ga barin aibi da na ƙasa da kuma duk abin da mushirkai suke siffanta shi da shi na cewa akwai wani ma da ya cancanci a masa bauta wanda kuma ba wani wanda ya cancanci a masa bauta sai Allah shi kadai so kana tsarkake shi kana cewa babu wani fowar da ya cancanci wannan din ya kuma cancanci dukkan sifa ta ɗaukaka da kamala ya kuma ne santa gabarin tawaya da na ƙasa kamar Allah subhanahu wata'ala kana tsarkake shi gwargwadon yawan halittansa gwargwadon kuma yadda Allah zai yarda da shi kana tsarkake shi gwargwadon yardan Allah sa'an nan kana tsarkake Allah subhanahu wata'ala gwargwadon tawadan wa midada kalim wa zinata arshihi wato nauyin al'arshin Allah wanda shine kuma mafi girman halittar Allah yadda kake ganin girman sama ko girman ƙasa to al'arshi subhanahu wata'ala bai ba ma wannan ba kursiyu wadda ɗan ƙaramin halitta ne ƙarƙashin al'arshi wato shi ma girmansa ya fi sammai da ƙasai kamar yadda Allah yake cewa wasi'a a kursiyuhu samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim to ya al'arshi to kace kana tsarkake Allah ga barin na ƙasa da aibi da duk abin da bai dace Allah sifanta da shi ba gwargwadon nauyin al'arshi da kuma wato tawadan rubuta kalmomin Allah wadda shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin cewa da dukkan ruwan teku zai zama tawada bishiyoyin duniya kuma gaba ɗaya a fere su su zama alƙalami don a rubuta kalmomin Allah alƙaluman nan ɗaya bayan ɗaya za su ƙare sa'an nan wannan tawadan shi ma zai ƙare kalmomin Allah kuma ba su ƙare ba to dai wannan baiwar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mata wannan zikiri ƙarami mai sauƙin faɗa a lafazinsa mai kuma girman lada ya ce to na faɗi wannan kalmar wadda ke ɗin nan kin yi ta yin abin da kika yi na zikiri amma nawan ya fi naki don haka dai baiwar Allah tana cikin masu yawan ibada masu kuma ambaton Allah da yawa dama Allah subhanahu ta'ala ya mana umurni da mu kasance masu ambaton Allah da yawa har ma yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat har inda yake cewa wazakiri dhakirina Allah kaseeran wadh-dhakirat don haka muna fatan ta shiga cikin wannan kuma wannan baiwar Allah ta rasu ne a shekara ta hamsin da bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan shekara arba'in da da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da ita kuma ya ƙara yarda da ita a wannan eh, gabaɗin za mu tsaya in muka zo darasi na gaba insha Allahu sai mu yi bayani kan mata ta tara da ta goma da ta sha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma uwayen muminai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh